radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na rana na yau litinin muhammad aminu ke muku sallama kuma zai kasance ta ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauki da su da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga nan sai mu kawo muku shine na labaran wasanni bayan shi sai shine na kiɗe-kiɗen iraniyawa sai da kafin nan bai mun fara kawo muku shirin na ko kun san tare da abdullahi saluhu katsina ai saurari lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 8 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan jama'a thani na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 382 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan janairun shekara ta 1642 galileo galile wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar italiya ya rasu yana da shekaru 78 a duniya ya ɗauki shekaru 19 na farko rayuwarsa dai yana koyon ilimin adabi sannan ya yi amfani da gilashin lens wanda ibn haifa mai ƙirƙiro ya samar da babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya inda kuma ya gano cewa tsarin wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye ne kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin da abu raihan albiruni wani masanin ilimin taurari musulmi ya fara ganowa ne tun ɗaruruwan shekaru kafin galileo amma hakan ya fusata malaman kiristoci na lokacin waɗanda suka gurfanar da shi a gaban kotu a kuma suka sanya shi ya ta kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin wannan lokacin da ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa a yankin najd a cikin karni na 19 da kuma na 20 biladiya ya yaƙi sojin dolar usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a lokacin amma shekara ta 1903 ya kwace wani sashe na yankin hijaz sannan kuma bayan faduwar dolar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun taimaka masa ya yaƙi sharif makka hussein bin ali al-hashimi da ƙarshe kuma ya kwaci iko da yankin hijaz baki ɗaya da haka kuma ya haɗa yankunan makka da madina bayan wata yarjejeniya wadda ya kulla da turawan ingila a garin jidda suka amince masa da cewa ya zama shugaban yankin baki ɗaya a shekara ta 1926 sannan kuma a rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince da kafa masarautar ali sa'ud wadda suka naɗa abdulaziz ya zama sarki na masarautar kuma suka sauya mata suna daga hijaz zuwa masarautar al saud ko kuma saudiya kasar da turawa suka kafa ta hada dukkanin yankunan hijaz najad da kuma yankunan da suke gabacin jazirar larabawa wanda turawa suka taimaka ma abdulaziz ya mamaye su bayan korar dolar usmaniya kuma tun daga shekara ta 1932 aka kafa a kasar saudiya har inda take 'ya'yan abdulaziz ne suke mulki da kasar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 labarun duniya da farko ga kanunsu. sojojin sahaniya da dama sun jikata a gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kai hare-hare a kan sansanonin amurka da ke siriya da iraki hukumar zaben kasar demokuraɗiyar congo ta soke sakamakon 'yan majalisu da dama to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin sojojin sahiyoniya da dama sun jikata a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a gaza asibitin soja na soroka ya sanar a jiya lahadi cewa an kai karin waɗanda suka jikata a fagen daga na gaza zuwa wannan asibitin kafar watsa labarun falasɗinawa ta sama ta ce takwas daga cikin waɗanda suka jikatan da aka kai asibitin an ɗauko su ne daga garin birisheba a kudancin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya ma'aikatan asibitin na soroka da shine cibiyar kiwon lafiya mafi girma a haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce daga fara yakin gaza zuwa yanzu an kai musu sojoji da suka jikata 2,478 sanarwar asibitin ta ce sojoji sha hudu daga cikin talatin da biyar da aka kai na bayan nan suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai ana ci gaba da yaƙi a tsakanin sojojin mamaya da kuma 'yan gwagwarmaya a cikin sassa daban-daban na yankin zirin gaza ƙungiyoyin gwagwarmaya na hamas da jihadul islami da sauran ƙungiyoyin falasɗina masu ɗauke da makamai suna ci gaba da fitar da bidiyo na yadda suke kai hare-hare a kan sojojin mamaya ɗin da suke a gaza sheikh na'im kasim ya ce sai an dakatar da yaƙi a gaza ne za a daina na labanan mataimakin babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im kasim ya ce tun da fari an buɗe fagen dagar labanan ne domin taimakawa gaza don haka batun dakatar da shi yana da alaƙa ne da kawo ƙarshen yaƙin gaza kafar watsa labaru ta al'ahad ta kasar labanan ta ambato sheikh na'im kasim yana cewa bangarori da dama na duniya suna kawo mana ziyara da bayyana son ganin an sami nutsuwa da zaman lafiya mu ma muna son zaman lafiya amma hakan yana da alaƙa ne da isra'ila da kawo ƙarshen yakin da take a gaza tun a ranar 8 ga watan oktoba ne dai ƙungiyar ta hezbollah ta fara kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-hare saboda taimakawa mutanen gaza da ake yi wa kisan kiyashi to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an kai hare-hare a kan sansanonin amurka syria da iraki tashar talabijin ɗin almayadin ta bayan da labarin cewa an kai hari a kan cibiyar haƙo fetur ta al'umari da ke ƙasar syria wanda amurka ta mamaye majiyar 'yan gwagwarmaya iraki ta ce sun kai wannan harin ne a matsayin da martani ga amurka da ta kai hari akan wata motar dakon kaya akan iyakar iraki da syria a cikin ƙasar ta iraki kuwa 'yan gwagwarmaya sun kai hare-hare da makayan masu linzami 30 akan sansanonin amurka mabambanta 'yan gwagwarmaya daga iraki suna kawai amurka hare-hare ne dai saboda tarayyar da ta yi a yakin gaza da haramtaccen kasar isra'ila take yi a jiya lahadi ma dai yan gwagwarmaya iraki sun harba makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa birnin haifa na haramtacciyar kasar isra'ila a jamhuriyar demokradiyyar congo an soke sakamakon zaben 'yan majalisu da dama hukumar zaben kasar ta demokradiyyar congo seni ta sanar da soke sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da kuma na kananan hukumomi har mutane 82 shugaban hukumar zaben kasar ta demokradiyyar congo ya ce an soke sakamakon zaben ne saboda 'yan takarar sun take dokoki da aikata wasu abubuwa da suke cin karo da tsare-tsaren zaɓe goma sha biyu daga cikin waɗanda aka soke sakamakon zaben nasu sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa. sai kuma wasu takwas da suka fito daga jam'iyyu da suka yi kawance da jam'iyyar shugaban kasar felix shekedi bugu da ƙari sanarwar ta hukumar zaɓe ta ambaci wasu ministoci uku da soke sakamakon zaɓen ya shafe su tun bayan ƙaddamar da zaɓen shugaban ƙasa da kuma na da sun dokoki da na ƙananan hukumomi a ƙasar demokradiyyar congo da aka fara a ranar 20 ga watan disamba jam'iyyun hamayya suke nuna kin amincewa da sakamakon da za a sanar saboda keta dokokin zaɓe kwanaki biyar da aka ɗauka ana yin zaɓen maimakon kwana ɗaya yana daga cikin dalilan da suka sa ake yin kira da a soke sakamakonsa to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a saurari shirin nan na labaran wasanni. labaran wasannin mako. bismillahir rahmanir rahim matasa an sauran wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin mu labaran wasanni wanda cikin sami kama kuma labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wani suka ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla zuwa mashancin gwarar shirin inda za ku ji cewa kocin sufa agus jose pasero ya bayyana cewa ya yi matukar dora yardarsa kan dan wasan napoli victor osimhen taimakawa najeriya ta lashe gashin kofin afirka na shekara 2024 mai zuwa a da za a yi a kasar cote d'ivoire osimhen shine ya fi zira kwallaye a wasannin share fage inda ya jefa kwallaye har guda goma ana sa ran cewa osimhen zai taka rawar gani duba da cewa shi ne ya lashe kyautar gwazon dan wasa na maza na kyautar CAF a watan Disamban da ya gabata. Akan haka na tuntuɓi Umar Yunus wani mai shari'a kan harkokin wasanni a Najeriya domin jin ta bakin shi game da wannan lamari da kuma irin 'yan wasan da shi kocin Super Eagles din ya zaɓa wanda su taka leda a wasan da Najeriya din za ta yi inda ya kada baki ya ce. Batun maganar kocin Super Eagles da ya zaɓi 'yan wasansa kuwa daman ai koci babban aikinsa shine ya bibiyi 'yan wasa. idan ya bibiye su a kulob-kulob club ɗinsu ko suna bugawa a nan ƙasar da yake ne ko suna bugawa a nahiyar turai ya bibiye su a hankali ya gane wayanda suke kan ganiyar su koci yana amfani da mizanin wato ganiya wato fom din da dan wasa yake da shi yake amfani da shi zai iya yiwuwa dan wasa fitacce ne amma idan baya wannan kan ganiya tasa baya buga kwallo yadda ya kamata idan wanda bai kai shi ba yana kan fom yana bugawa a club dinsa dole koci shi zai zaba saboda haka shi wannan kocin a wajensa a tunaninsa na yan wasa da ya zaba su suka fi cancanta kuma su su yake ganin zai iya amfani da su su kai wato wa su cire wa najeriya wato kise a wuta to madalla gaida umar yunus tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta lallasa tawakaran ta burkina faso tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta lallasa tawakaran ta burkina faso ci daya biyu da daya rahotanni sun bayyana cewa a cigaba da da a ƙasar iran take yi na tunkarar wasannin kwallon kafa da za a yi a ƙasar qatar a wasan da suka buga a juma'a ta gabata tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar iran ta samu nasara akan tawagar ƙasar takwarata ta ƙasar burkina faso da ci biyu da ɗaya wasannin sada zumunta da suka buga tsakanin su a filin wasa na olympic stadium olympic stadium da ke birnin kish a ƙasar iran wasanni sha ɗaya kenan da ƙungiyar ta yi ba a yi nasara a kanta ba don haka za su shiga gasar cin kofin kashin asiya da za a yi a kasar qatar da a nata bangaren tawarar kwallon kafa ta burkina faso ita ma ta yi nasara a dukan wasanni hudu ta buga duk wannan yana zuwa ne a cibiyar shishen da take yi da tunkarar gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka da za a yi a nan gaba a wannan shekara da muke ciki idan muka leƙa yankin asiya kuwa za ku cewa a cibiyar wasan da ake bugawa na tankai da rairayi na neman gurbi a kasashen kofin asiya a nan lahadi 14 ga janairu da muke ciki rukunin c za a buga tsakanin haɗaɗɗen dawar larabawa da wato ƙasar hong kong sai kuma ƙasar iran ta kece ne daga falastinu a nan alamis kuma a kara tsakanin falastinu da haɗaɗɗen dawar larabawa sai kuma na juma'a a kara kara tsakanin iran da hong kong sai kuma na 23 ga watan janairu a buga tsakanin iran da haɗaɗɗen dawar larabawa ita kuma hong kong ta kara da falastinu rukunin a kuwa kasar qatar ce za ta kara da lebanon a ranar biyu ga watan janairu sai kuma ranar asabar a kara tsakanin china da kuma kasar tajikistan sai kuma ranar laraba bakwai ga watan janairu a kara tsakanin wato laban da china sai kuma tajikistan ta kara da qatar ranar ashirin da uku ga watan janairu kuma a kara tsakanin qatar da kasar sin sai kuma tajikistan ta kara da kasar lebanon a rukunin b kuwa kasar australia za ta buga da kasar india sai kuma Azerbaijan ta buga ƙasar Siriya a ranar Alhamis 18 ga watan Janairu kuma a buga tsakanin Siriya da Australia. Ita ƙasar India ta buga da ƙasar Azerbaijan sai kuma ranar 23 ga watan Janairu shi ma nan za a buga tsakanin Australia da Azerbaijan sai kuma Siriya ta kai ce Reni da ƙasar India. to bari mu leƙa nahiyar turai mu ji wani da ake toyawa Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta fitar da Arsenal daga FA Cup a karawar zagaye na uku bayan ta ci ta biyu da babu Emirates a jiya Lahadi. Kenan ƙungiyar Anfield ta kai zagaye na hudu bayan da Jacob Kiwoyo ya ci gida da kuma Luis Diaz da ya zura ta biyu a raga. Kilin Pepe ya cimma yarjejeniya wato ya yarjejeniya tafiya Real Madrid a ƙarshen kwantaragin sada Farsan German sai dai kuɗin da Madrid ɗin za ta biya Pepe wanda wa'adinsa a psg ke karewa a bana bai kai yawan wanda suka yi masa ta yi ba a tattaunawarsu a shekarar ta 2022 juventus ta fiye daga zawacin dan wasan tsakiya na manchester city kelvin phillips na ingila saboda kuɗin da aka tsuga na bayar da shi aro da kuma yawan albashin da za a biya shi to masu ware da yake lokacin da aka yi shirin ya ka jiki bari mu duka aya a nan amma tare da shi na gaba da mun ji mu dauke da su da labaran amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen a shafin yanar gizo su www.hostv1.ng a huta lafiya. To da ƙarshe sai ne na kiɗa-kiɗan Iraniyawa da fata masu zama kuma za su ji daɗin shirin. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gata muku musin chawus a cikin wannan waka da ya rera mana don masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya. عجب سروی عجب ماهی عجب یاقو تو مرجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی عجب لطف بهاری تو عجب میر شکاری تو در آن چه داری تو به زیر لب چه میخوانی عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی تو ای کامل منم ناقص تو ای خالص منم مخلص توی سور و منم راقص من اسول تو معلای عجب حلوای قندی تا امیر بیگزندی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی مروح کن دل و جان را دل تنگ پریشان را گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی عجب حلوای غم تا امیر بی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی عجب حلوای غندی تا امیر بی دی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی matala da mu sun ci a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin su musamman wanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng. فقط مال خودم باش که باید من صبر ندارم ندارم که تو شاید من صبر ندارم برسونم به دامت تو ماه و منی را سر سر سلامت از راه گفتم چی میشه گفت؟ افتد چی میشه گفت برات از خوبی هوات از ذوق ware bar kana da ku a cikin shirin ganin lokaci na raran mu sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu a dan shirye-shirye amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to wwwstb 1ng a huta lafiya